wa shahadu an na muhammadan abduhu wa rasuluhu wa baad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi tara ga watan bulka'ida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ashabun Rasul, sallallahu Alaihi wa alihi sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah Maɗaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. nazari dangane da tarihin sahabban annabi wani ɓangare ne daga cikin abin da yake wajibi ga musulmi ba don komi ba sai don matsalan sahabbai ya rikide ya zama matsala na aƙida banda janibin farautan fahimtar nassoshi na alkur'ani da hadithi da mutum zai ribata a cikin tarihin sahabbai da kuma sanin hakikanin fassaran da annabi ya yi ma alkur'ani da sauran saƙonnin da mutum allah maɗaukin sarki zai mai baiwa a lokacin da yake bibiyan tarihin sahabban ko don ka tsari aƙidanka da ƙidan sauran al'umma annabi ya zai maka dole ka tsaya ka fahimci tarihin sahabbai domin su sahabban nan wasu irin halitta ne da Allah maɗaukin sarki ya yi su in dai ban da annabawa da manzanni to cikin halittar da Allah maɗaukin sarki ya yi a doron duniyan nan babu kamansu domin duk abin da wani annabi manzo ke bukatan al'umman shi si mai kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai samu haka ga nashi sahabban ba manzan Allah ya samu shi yasa suke ta gori da fatan ina dama a ce sahabban manzan Allah su ne sahabbansu to makiya annabi tare da shan bamban da suke da wajen mugun manufansu na ƙin annabin da ƙin saƙon da annabin ya zo da shi sun baza komarsu na ƙoƙarin rikita wannan addinin akwai ɓangare daga cikin ɓangarorinsu da suka yi dirar mikiya a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban manufansu shine addinin su ɓata shi domin in ya zama naƙalatuddin waɗanda su ne suka ciro addinin suka yi dakon shi daga tushen shi ana da zargi a kansu tomin babu aula kenan abin da suka ba da labari ya zama shine babban abin zargi ina lokaci ɗaya su waɗancan miyagu masu mummunan manufa ga addinin sai suka ɗauki sahabbai a matsayin karar bara domin ni da kai da ke da su da su wance da su wane da kowa ba zai yadda da su ba idan kai tsaye suka zo suka ce annabi ne suke hari ko za su kai hari ga alkur'ani ko hadisi zai wahala yadda da su asalin manufan ko dama ƙur'anin da hadisin ne to sai suka mai da sahabbai a matsayin tsaninsu da suka tattaka sai suka ɗebi wasu a matsayin makata sai suka rika ƙirƙirar maganganu na ƙarerai suna danganta masu irin ƙaryen da in ka ji ba ka da cikakkiyar masaniya ga ka da mugun nufi sai a waye gari ka kyamaci sahabban to kuma duk alherin da suka zo da shi ne ilimi nan ma sai ka ji kana kyaman shi wannan na daga cikin dalilin da ya sa magabata na kwarai suke ɗiban dukiyansu masu tsada suna bayarwa a matsayin sadaka suna tawassuli da kamun ƙafa da wannan aiki nasu na alkhairi cewa Allah maɗaukin sarki ya sitarta aibin malamansu, kar su gani ballantana abin ya tasiri a zuciyarsu, su koma suna kyaman ilimin da suke fa'idantuwa da shi a wajen malaman. To, su waɗancan miyagun da suke son rushe alkur'ani da sunna da cin mutuncin annabi da sahabbai da ‘yan ɗakin shi. wannan shi ne asalin abin da suka nufa domin in aka tattare duk aminai abokan sirri na annabi na ƙudda ƙud sirkan shi mamun shi wajen sallah sojojin shi wajen jihadi aka tara su aka murkushe su to shi annabin a wani igiya ka aje shi kenan in dai waɗanda suke rumfa suka lullube shi ga yadda suke wannan shi ne babban manufan yahudu ko dai ɓatanci kai tsaye ga abin da mai abin kamar yadda suka riƙa yi annabawa sima wannan ƙage sima wannan ƙazafi har ya kai allah maɗaukin sarki na jan kunnun masu imani Ina cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu Allah ya ce ya ku masu imani kul a ahir ku shiga tetayinku kar ku zama kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa har sai da ya kai ga Allah maɗaukin sarki ya kawo mai gudunmawan gaugawa ta hanyar tsiratar da shi daga makircin da suka yi mashi wa kana inda Allahi wajiha duk da mutunci da karbuwa da annabi Musa ke da a wajen Allah waɗannan Yahudawa ba su kalla sun ci moriyan alherin ba sai da suka mai ɓatanci ɓatanci na gaske to haka suke sassakowa da wannan ɓatancin nasu annabin ma bai tsira daga hannunsu ba to sai suka tsaya suka yi nazari shekaru da annabi ya kwashe a garin makka da madina yana da awa 23 sun ga ɗan abin da suka iya ɗan ɗiba a jikin shi yayin fafatawa abin ba yawa in ka so ma ka ce gaba ɗaya annabi shi ya nasara ya galaba a kansu a fuskan zube ban ƙwarya tako na dalili da hujja da ilimi wannan gudun ya da ƙanin wani annabi ya masu tini ko ɗuriyan shi ba sa ji suka tsaya suka auna suka ga cewa bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da cewa an samu tangarɗa a cikin tafiyar waɗanda Allah ya yi annabi bishara da cewa ƙarshen rayuwar shi duk za su yi ambaliya cikin addininsu musulunta a inda Allah maɗaukin sarki ke cewa wa ra'aitan nasa na fi dinillahi afuwaja za ga mutane suna tayo farin ɗango suna tayo tururuwa suna zuwa suna shiga addinin ayari-ayari. Kaico, annabi bai samu tsawon ran da zai tarbiyyar waɗannan kamar yadda ya tarbiyyar su waɗanda ya tarbiyyanta a farko sanda rayuwa ta tsawo gare shi ba. Sun fara ganin alherin ilimi. sun fara ganin kyautaye da kyautatawa na annabi sai wa'adin da Allah madaukin sarki ya gita mai ya yi. annabi na rasuwa sai asalin manufofin mafi yawancin waɗanda suka musulunta ƙarshen rayuwan shi ɗin sai ya bayyana domin wasu ne sakamakon jin labarin irin alherin da annabi yake badawa domin su da kan sun ba da labarin cewa kyauta yake yi kyautan wanda bai jin tsoron talauci annabi yana yin alheri yana yin kyauta yana yin sadaka yana kyautata ma al'umma sama da yadda iska mai kaɗawa ke yi shi kaɗai ne in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi kyauta ne wajen shi wane iska ko gulbi manzan Allah kenan salawatullahi wa salamuhu alaihi wasu sun zo ne domin su ribaci wannan kyauta na annabin to sun fara ɗanawa da lasawa sai ko mutuwa ta masu gaugawa akwai irinsu wanda tuni sun dumurmushi wannan kyauta a hannun annabi amma kuma imani bai zauna cikin zuciyansu ba wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikinsu akwai masu zindanka da komawa gefe suna surutai iri-iri dangane da ‘yan kuɗaɗen da ke shigowa. Su nan in u'u'u min ha radu, da an ɗiba an ba su da kaji waye-waye shiru, wa in lam yi min ha, amma cin da dai ba a ba su ba, izahum yashatun an fusata su, to dama suna da network. sai signal ɗin waɗannan da waɗancan sai suka haɗu kaga dama ana da fitinan ‘yan fafutukan mai zan tsira da shi to waɗancan suka ji labari ana samun abin su ma suka taho gayya na biyu matsorata da suka tsoraci abin da ya faru da al'ummomin da suke makotaka da su na farmaki da sahabban annabi suka kai na yada addini suka kashe na kashewa duk wanda ya taurin kai ga Allah ya ɗanɗanu kuɗan a hannunsu da kuma riba ce dukiyansu da ‘ya'yansu da matansu aka mai da su ku yango sai su ga a wannan harin ba zai cin masu ba bari su yi maza su miƙa wuya kenan sun shigo ƙafa ɗaya ciki ƙafa ɗaya waje waɗannan da waɗancan da rayuwar annabi ta tsawo da sun tabbata cikin addini domin suna daga cikin ma'allafatu qulubihim waɗanda za a iya lallashin zuciyansu a gina masu da'awa a yalwata masu kyauta a samu kafansu ya tabbata cikin addinin ya lal'asab sai aka samu rayuwan annabin kuma ba ta nisa ba kaso na uku mafi haɗari suna cikin yahudawa da nasara da majusawa da sauran tarkacen addinai waɗanda ba su kai waɗannan ƙarfi da karɓuwa cikin al'umma a wancan lokaci ba. Su ma sai suka ɗebi fasahantattun mutanensu sai suka ce su rikiɗa, su ce sun musulunta sun shiga addinin, amma da nufin makirci ga addinin. suka zo suka shiga annabi na rasuwa waɗannan kaso na ƙarshe na uku sai suka fara jefar da maganganu don dama makirci ga tafiyan ya kawo su kan kai haka sun tabbatar da shubuha a cikin zuciyan waɗancan da ƙafansu dama ba ta dire sosai ba kuma ga annabi ya mutu ya bar wani wawa keken rami da yake ƙara faɗaɗa shi ne fitinan musailamatul kazzab wannan fitina ce ba 'yar ƙarama ba ga fitina na kafiran tabuka suna hankoran kawo hari madina ga fitinan arnan da aka kwabsa yaƙi da su a gazwatu banil mustalik ga abubuwa iri-iri matsorata daga cikin waɗancan sai su koma addininsu su kuma waɗannan sai suka ci gaba da ribatan waɗanda za su iya ribata suna ɗiban wasu gayya suna tura masu musailama suna mai da waɗanda za su mai da baya ana nan a wannan lokaci Allah maɗaukin sarki ya kawo ma addinin musulunci agaji ta hanyar ƙarfafan na abubakar ƙafafin shi suka dira ya tsaya cak bai kaɗa ba bai tsorata ba bai raurawa ba ya tsaye wajen tabbatar da addinin Allah babban bala'in da suka fara shigo ma al'umma da shi shi ne musiba a kan kuɗi suka kawo cewa su ba za su ba da zakan dukiyansu ba kuma suka ɗarab suka ɗare kan dalili cikin alkur'ani cewa Allah cewa ya huzmin amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum suka ce wa annaba aka ce mu bada kai abubakar ina ayan ta sauka kanka suka fassara alkur'ani da ra'ayinsu abubakar nan yi masa bayani suka ce ina ya ƙulla tutan yaƙi ya ɗaga ta manyan sahabai irin su sayidina umar suka ce haba abubakar ta yaya za ka yaƙi mutanen da suka ce la ilaha illallah ya ce ai sun hana haƙƙul islam duk wanda ya raba tsakanin sallah da zaka ya ce zan yaƙe shi lau uni iƙalan da za su ba da zakkan abin zakkan amma su hana ta baibayin ɗaure dabban ya ce da na yaƙe su akan wannan abincin da zamanin annabi suna bayarwa ta baibayin ma min haƙƙil islam abubakar ya durmushe wannan ɓangare Allah ya dawo da su cikin alherin musulunci fitina na gaba da ake shigo ma addini da shi lokacin da addinin ya fara ƙarfi kirjin addinin ya fara ginuwa idan matsalan kuɗi ta kwanta to sai a shigo da matsalan ibada sai suka ce za su la ilaha illallahu da sauran ayyukan musulunci amma ban da sallah nan ma abubakar bai su bai afka masu Allah madaukin sarki ya kwantar wa musulunci da wannan fitinar daga nan abubakar ya tinkaru musailama saja aswadul ansi da sauran duk wani takadari wanda ya rintan kujeran annabta Allah maɗaukin sarki ya karya ƙashin bayansu ƙarfin da waɗancan zindiƙai suka yi a yau ba na tunanin a ƙasan na ko ta ƙungiya da take da ƙarfin da suke da amma farar da garaje Allah maɗaukin sarki ya karya ƙarfinsu a cikin shekara biyu abubakar ya daidaita cikin gida na musulunci aka waye gare ba a da matsala ko kaɗan aka yi ƙoƙarin kunno wa musulmi rikicin khalifanci don an fahimci cewa ya nemi ya tashi a bayan rasuwar annabi abubakar ya hasashi wannan abin da wuri cewa maƙiyancin da ke gefe sun fahimci cewa musulunci ya nemi ya samu kanshi a cikin gadari bayan rasuwan annabi don mutanen madina sun yunƙuro cewa minna amirun wa minkum amir abubakar ya ce ba a musulunci yake wannan ba Allah ya kwantar da wannan to da abubakar ya zo ƙarshen rayuwan shi sai ya fara ganin akwai ɓurɓushin waɗancan zindiƙai kashi na uku burbushin yahudu da nasara da majusawa suna son su bullo da wannan fitinar amma kuma sun sa rigan musulunci ba a iya fitar da su cikin musuluncin nan da nan sai kaddamar da Umar cewa shi zai zama khalifa a bayan shi sai wannan wutan sai ta mutu suna ji da gani Umar an gama shimfiɗa mai cikin gida bai da matsala sai ba zama waje cikin shekaru goma duk inda annabi bai taka da kafan shi ya kai addinin Allah ba sai da na Umar ɗan Khattabi ya kai yankin Afirka na gabas yankin Afirka ta yamma yankin Afirka ta tsakiya da duk wani yanki sai da aka ji saƙon addinin musulunci suka rungumi addinin Allah idan ka je gabas ta tsakiya wannan dama da su na umar ya karya in ka matsa asia saƙon umar ya je ya yi ƙarfi kowa ya aminta da addinin allah an rungume shi umar sai da ya nausa hatturai ya isar da saƙon allah waɗannan makiran na cikin gida ungulu da kan zabo suna nan suna makircin nasu duk sanda wani sabon shiga ya shigo musulunci ko aka zo da wani bawa daga cikin baye cikin gari suna nan sai su jawo shi suna mai haske irin haske irin nasu batanci kullum ga manyan sahabbai na annabi suna ƙoƙarin cusa masu ƙiyayya ga al'umman farko suna nuna masu sun kasa ba su iya ba inda su ne da an ga iyawa da an ga ƙwazo da da da ba iyaka cin abin da suke faɗi har aka samu wannan ƙiyayyen ya ƙarfi a cikin zuciyan ɗaya daga cikin kafiran da mugira ya kawo cikin gari suna mai ƙwadugo abu lu'ulu'ata almajusi ya ɗauki makami ya je kashe sai da na umar sau da su waɗannan gayya na uku abinda suka sa maransu annabi ya rasu to rikicin cikin gida zai dabaibaye addinin a waye gari addinin ya ƙare daga nan to amma da suka ga abubakar ya iya daidaita cikin gida to ƙwazansu shine musuluncin ya tsaya iyakan cikin gidan wannan ambaliyan da yake nesa to ai ƙoƙarin daƙile shi to sai bai dakile ba dan al'amarin hannun Allah yake to Umar ya masu laifin da ba za su iya yafe mai ba kisa duk wani makiyin sayyidina Umar to ƙiyayyen wannan ne aji na biyu ƙiyayyen farko shine ya musulunta kuma ya ba annaba auren 'ya aka je umar na sallah a masallacin annaba aka kashe shi tun daga lokacin suka sa ran addinin musulunci to zai rikici za a koma a ta ɗauki ba daɗi a ta bigegeniya da bugayya Allah maɗaukin sarki ya kiyaye lokacin da na Umar ya danka amana a hannun trustee cewa lalle cikin kwanaki kaza su zaɓi shugaba ɗaya daga cikinsu su shida in ba haka ba ya cinna masa al'umma annabi cewa su kashe su cikon kwana na shida na yi gaba ɗaya suka yi mubaya'a ga zunnuraini Uthman bin Affana al'amarin addini ya ci gaba da tafiya ba tangarɗa na tsawon shekara shida waɗannan makiran da suke cikin addini suna nan suna yi fa amma abin nasu bai haɓaka ba iyayen gidansu sai su ga kai abin nan ƙara gaba yake yi inda umar yake farmaka bai ƙare ba aka yi mai wannan abin da aka yi mai Usmanu ya zo ya ninka riɓi bayan riɓi akan na umar to sai suka turo abdullahi ɗan saba al-yahudi da ya shigo sai ya shigo da makirci na yahudu sai fara fitar da fitina a kan cewa ai abubakar da umar da usmanu ma sun yi khalifanci ne ba a bisa cancanta ba yau ga ɗan ɗakin su manzan Allah jinin su manzan Allah ai shi ya fi dacewa da cancanta ba abubakar da umar da usmanu ba bid'atun qadimatun hadisa nan da nan waɗancan gauga tarkace waɗancan gayyen tsiya waɗanda suka shigo domin su haifar da fitina na ɗaya da na biyu da na ukun sai suka haɗa kai da shi sai koma yana cewa dole ne ma a barranta ga abubakar da umar tare da sun mutu to ina ga wanda yake raye a bakin abdullahi ɗan saba al-yahudi aka fara jin zagin sahabbai ƙarara bai tsaya nan ba sai da ya naɗa mutanen shi suka shiga suka fita suka kai ko'ina suna yawo da wannan ɓatancin suka kafa sansani a misra suka je suka sansani a kofa suka samu karbuwa a basara sun fara yunkuri a sham suka fuskanci matsala da turjiya amma sun karɓa a wani ɓangarori wanda a yau ake ce ma bahrain da Lebanon da wasu garuruwa irin su Homs da sauransu na ƙasan Sham. bayan shekaru shida da kafa wannan balbalin bala'in mutane da daman gaske daga cikin tabi'ai waɗanda ba su san abin da ke faruwa ba suka ansa waɗannan ƙarere da sharri daga bakin waɗannan. Kene yanzu kun fahimta, an fara musulunci zamanin annabi shekara 23 ba a da labarin abdullahi ɗan saba al-yahudi shekaru biyu na khalifancin sayyidina abubakar ba a da labarin shi haka umar ya shekara goma ba a ji ɗuriyan shi ba sai bayan shekara shida a khalifancin sayyidina uthman sannan ya zo ya ce wai shi nan ya musulunta aka fara jin waɗannan ɓatanci a bakin shi suna bayyana in an kira shi an zauna da shi sai ƙaryata da ya ga abin ya fara ƙarfi sai koma yana tsiwa yana cewa ya yi ɗin lokacin usman ana cewa ya ɗauki mataki yana cewa a rabu da shi in gajarce muku har sai da ya kai ga ya haifar da balbalin bala'in da a cikin shi ne sai na Usman ya shahada abin da ya sa rai shine ya kashe sayyidina Uthman cikin wannan goguwan fitinan kuma ya kashe sayyidina Ali da sauran manyan sahabban annabi da suka yi saura kai tsaye sai ya zama shine jagora kenan yanzu yana da daman da zai canza addinin zuwa ga yahudanci kai tsaye kataballahu la'aglibanna ana wa rasuli alkawarin da Allah maɗaukin sarki ya yi sai kawai sai gashi ya bayyana ƙarara sai Allah ya hana shi wancan manufar nan da nan sai aka yi mubaya'a ga sayyidina Ali ibn Abi Talibin bai tsaya nan bai je cin noma sai da na alifitina da jawa fitina da waɗanda ya gina masa are cewa ba wanda ya cancanci kujeran khalifanci sai ali cewa kun ga alin nan to ba ma gama gari ba ne allah ne sai ya shigo da fitinan tauhidi cikin addinin kene sai da na ali an kunna mai fitina iri biyu fitinan farko fitinan khawarij waɗanda ke hankoran yaƙan shi fitina na biyu fitinan aƙida da sunan goyon bayan shi ana nan sai suka zaga suka je suka kunno mai wata wutar ta ɓangaren sayyidina mu'awiyah ibn abi sufyan nan fa ake ta ci baɗaɗi aka yi ta ɗauki ba daɗi sai aka wayi gari an takura addinin a cikin rikicin cikin gida sun tsaya sun auna sun ga idan ya zama sayidina abubakar kasantuwan shi dattijo umar da usman duk dattawa sun manyanta sun iya tsara abin da ya tsaru wajen ci gaba da cin nasara da addini ya samu a cikin zamaninsu a cikin shekara 24 wanda in ka auna shekarun da annabi ya yi sun ɗora mana annabi shekara ɗaya ne to yanzu wannan matashi idan aka bai shi Allah kaɗai ya san abin da zai yi shi da ya tarbiyyantu a makarantar annabi ya shiga makarantar saidina abubakar ya ƙara kwasa-kwasai ya je ya samu sanin makaman aiki da gogewa a makarantar saidina umar da usman to yanzu ya zama ƙwararren jagora jajirtacce ya ga yadda suka yi yanzu yana da gogewa da ƙwarewa a kan shi to sai yahuda suka ce ba za su bar shi ba sai suka haifar mai da fitinan cikin gida yadda in yi yunƙura zai yi waje zai tuna akwai matsala in yi yunƙura zai yi yunƙura waje sai tuna akwai matsala sai aka waye gari har sai dina ali ya kwashe shekara shida bai iya taɓuka komi ba in da ƙoƙarin daidaita cikin gidan musulunci har ya mutu kuma bai iya daidaitawan ba a bayan da suka kitsa suka yi nasarar kashe saidina ali Allah maraukin sarki ya mika al'amarin khalifanci ga ɗanshi sayyidina al-hassan al-hassan ya ce a'a shi ba zai yadda a ci gaba da zubar da jinin musulmi ba sai danka al'amarin khalifanci a hannun mu'awuya kasantuwan ya fi shi gogewa da cancanta mu'awuya ya yi aiki shigen aikin da abubakar da umar da usman da ali suka yi domin ya daidaita cikin gidan musulunci ya kashe wannan wutan fitina na jawa ya murkushe waɗannan 'yan shi'a masu allatar da sayyidina ali sannan kuma ya fada da ƙasan musulunci abin da ya hana jin labarin wannan ƙwazo da jajircewa na sayyidina mu'awiyah ibn abi fitilla ce ta faɗo tsakiyar manya-manyan rana guda hudu sai aka waye gari sun yi hasken da hasken gulab ba zai bayyana a cikin haskensu ba amma in ka karanta tarihin mu'awuya za ka ce lallai ya cancanci irin zagin da 'yan shi'a za su yi mai domin irin aikin da annabi ya yi abubakar ya dasa umar ya ci gaba Usman ya sa mataki, Ali ya ƙara gyara da ban ruwa, shi ya zo ya ɗauka gaba ɗaya ya kafi ya ci gaba da yaɗawa, to dole za su ƙi shi irin ƙiyayyen da suke ma waɗancan bayan Allah na ƙwarai. Wannan rigima na cikin gida shi ne asalin babban manufan waɗannan maƙiya addinin Allah. Sun shigo sun nuna suna goyon bayan harkar, amma a baya a da suna cikinta ne? Koko dama sun shigo ta ne da wata manufa irin nasu domin su taɗe ta. Kisa Ƙur'an ya ce, Fala ya suddannaka anha, Malla yi umminu biha hawa hawahu wa kana amurhu furuta. Karka yadda su yi ƙoƙarin daƙile ka da kauda akalanka ga abin da yake shine daidai, waɗanda dama a karan farko ba cikin gayyan suke ba, ba su yadda da harkan ba ka bi son zuciyansu ƙarshe ko za ka haɗu da alanka da kawas wannan shi ne matsalan da ya faru aka yi ta ci ba daɗe a ƙarƙashin wannan fitina na abdullahi ɗan saba al-yahudi aka ƙyanƙyashe addinin shi'a masu zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ka kallo abubuwa da kyau sai gane kenan ya zame ma musulmi wajibi lalle su tsaya su karanta tarihin sabon annabi in ga karanta littafin al'awasim min alƙawasim fi haƙiƙi mawaƙifin sahaba da wafatin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na allamatu bin arabi za ka fahimci abubuwan da waɗannan 'yan shi'a ke yaɗawa suna ƙoƙarin cin mutunci da ɓatanci ga sabon annabi sai ga shi abin dariya ma suke yi domin duk abin da suke faɗi ƙarya ne in ka karanta littafan yahudawa sai gan shi ga shi nan ƙeƙe da ƙeƙe to amma suna da wani tunani da wani aƙida ƙwaya ɗaya shi ne kar a sake a bar al'umma su yi karatun addini a bar su zama 'yan zanga-zanga 'yan oda a zaunar da su ana masa jawaban iska ana ƙoƙarin tunzura su da ziga su da kwarara masa hamasa a cikin rai domin wannan ne zai riƙe su a jikin turken da ake son su tsaya in an ce su zauna su zauna in an ce su kwanta su miƙe duk su bi amma lokacin da aka ba su ‘yanci na ilimi, to ba za a iya masu irin wancan mugun kama karya wanda addinin musulunci ya zo ya ƙwaci al'umma a cikin shi a zamanin jahiliya ba. Waka shi annan suka zauna, a bakinsa aka fara jan ɓatanci da cin mutunci dangane da waɗannan al'umma ta ƙwarai ta wagan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kenan in kun fahimci waɗannan bayanai da na kwararo tun daga farko zuwa nan, za ga cewa kenan al'umma suna da matuƙan buƙata zuwa ga a zauna a karantar da su haƙiƙanin tarihin sahabban annabi, ba don komi ba sai don su kwaikwayi irin himma da ƙwazo da gudunmawar da suka ba addinin Allah domin su dace su kwatanta su ma yi a nasu zamanin su dace da faɗin Allah madaukin sarki. fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqadihi tadaw muddin kun yi imani kun yi aiki da ƙwazo irin yadda waɗancan na nagargari suka yi to lalle kuma kun zama daga cikin shiryayyu amma in kun juya baya kun koma kuna yin abin da ba shi Allah maɗaukin sarki ya ce ku yi ba Allah maɗaukin sarki ya ce kun samu kanku cikin tsiya kun samu kanku cikin matsala da rarrabuwa da karkasuwa wannan ya fanɗare ya ɓalle nan wancan ya fanɗare ya ɓalle can haka dai sai a ba karkatsa addini a rusa shi domin wasu manufofi na wasu da tunani na neman abun duniya da neman bayyana da shuhura da abubuwan da dai mutane suke buƙatuwa zuwa ga makale ma addini domin su cimma manufofinsu na duniya. To, in kun lura da waɗannan abubuwan da kyau, kenan a zamanin da alkur'ani da hadisi ya keto ya keto cikin waɗancan rigingimin da waɗancan rikita-rikitar to ko dole ne a tsaya a binciki ya asalin al'amarin yake a zamanin annabi da abubakar da umar da usman kafin wancan rikita-rikitar ikon allah allah maɗaukin sarki ya san abubuwan nan da za su faru a zamanin abubakar bayan ya daidaita rikicin cikin gida aka zauna aka rubuta alkur'ani fes aka aje shi a aji aka aje shi a labiri aka yi mai sansani aka girke shi zamanin sayidina Uthman ya sa aka ɗauko wannan Alkur'ani, aka yi copy copy aka yi mai backup aka aika shi garuruwa aka je aka girke shi ana takwafa ana addini kafin fitinan wannan fitinan ne ta taso domin da ba a wannan aikin ba irin rikingimin da za mu zo mu ji sun ta baibaye sai da na ali wannan aikin ba zai taɓa yiwuwa ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to 'yan shiya sun ta ƙirƙiran ƙarerai sun ta ƙirƙiran abubuwa na shirmi da ɗarkaniya suna danganta su zuwa ga sayyidina ali ibn abi talibin wanda da izinin Allah za mu zo mu ji cikin wannan tarihin da muka tasa a gaba muna karantawa, tare da mun ambata tun a karatun farko-farko na littafin nan, cewa akwai ababe da dama wanda malamin nan bai tace ya tantance su ba. Kawai ya gani abin sun burge shi, shi ma ya kwaso ya zo ya kwararo, saboda haka dole sai an riƙa be ana tacewa, ana tantancewa. Daga ciki kafin mu zo kai tsaye bara ɗanɗana muku. ya yawaita cewa sayyidina ali ibn abi talibin cikin sabon annabi shine wanda bai taba bauta ga gunki ba wannan maganan maganan dariya ce in ka ɗauko su aisha shi Ali ma an haife shi kafin musulunci da shekara goma su ko su aisha bayan musulunci ma ka haife su tana cewa lam aqil abawayya illa wahuma ni dina ta ce ni ban ma yi wayo na fahimci iyaye na ba face na gansu suna yin addini ne ita cikin musuluncin ma haife ta irin su abdullahi dan umar irin su abdullahi dan abbas irin su abdullahi dan amr dan as irin su jabiru ɗan abdullahi irin su anas ɗan malik irin su abu sa'idin al-khudri da sauransu ga birtik wanda ba su taɓa mutunta gunki ba ballantana su yi mai sujada wanda su a musuluncin ma aka haife su mun gano wannan da kyau ku amma duk ba a kawo waɗannan ba sai aka makalkale ga na aliyu kaɗai ana ta nana ta maganganu kai ai mu alheri ne ma a ce ali bai taɓa bautan gunki ba ai alhamdulillah manzo Allah ma bai taɓa yi ba amma wanda ya taɓa yin boton gunkin boton gunkin ya zama mai illa ne in ya musulunta al'islamu ya jibbu ma ƙablahu musulunci na yin rugurugu da duk abin da aka yi kafin fahimtar shi sayyidina umar yana cewa man la ya'riful jahili la ya'riful islama duk wanda bai san illan da jahiliya ta yi ba to wallahi bai iya gane alherin musulunci kai tsaye kuma annabi yana cewa khairukum fil jahiliya khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idha faqahu yace waɗanda suke zababbu a cikin ku cikin jahiliya to fa su ne zababbu a cikin ku cikin addinin musulunci muddin dai aka sa'a sun fahimci wannan addini na musulunci to ku tsaya ku fahimci waɗannan abubuwa fahimta kyakkyawa sai gano waɗancan maganganun da ake yawan nana ta su da faɗinsu shin ma ko an tace an tantance su kuna gano wannan da kyau ku shi sa dole ne gare mu mu tsaya mu kalli tarihi don yana da mahimmanci kwarai domin an yi amfani da tarihin da mutane suka wajen jefa ƙarere da yawa kuma kamar yadda muke yawan ambatawa ne da cewa ai dama tarihi mafi yawancin shi ƙarya ne kaga daga san wannan akwai ƙarya da yawa cikin tarihi za ka gasgata ni in ka fahimci wannan misalin da kyau yanzu yanzu abu zai faru a gabanka amma kafin sha ɗaya ko sha biyun dare sai ga wani ya zo yana ba da labari ya canza maganar ko ya ƙara ko ya rage ko ya yi kwangwamakon baya ko ma ya birkiɗa shi kowa zai ɗibi inda yake so ne inda zai ji daɗin ba da labari kawai je ya an bayar haka tarihi yake to ballantana tarihin da ya ƙetaro shekara 434 kuma ya haɗu da maƙiya irin waɗannan suna hararen shi kuma a ce wai ya ƙetare salin alin ya kamata mai hankali da tunani da hangen nesa ya ce kai ya kamata a yi bincike shi sa malamai suka rubuta littattafai mustalahu tarih hanyar da ake bi wajen tacewa da tantance tarihi domin ana ɗaukan addini cikin al'amarin tarihi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sakamakon ƙurewar lokaci subhanakallahumma bihamdika dika shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa alaikum